ta yi hana makamun da hukun ta ribe bi kasara tuzuru bi kasara tuzuru ko istiyari abin da ya bara wannan ya ce nan matsaya ce ta wanda yake furci da yawan zunubansa da yawan sabansa wasu ifinki da munin aikinsa wa adami mura'at adalci da rashin lura da ladabinsa hali na ba ga hali na Allah bai maka aka yi wada aka yi wada da kansa ba kai ka jira wani alfajar shi da kansa ya wada tsakanin sa da ubangiji ya wada shi ko bai taba cewa shi masu ne ga shi da bakinsa ya ce shi ne turci ne yawan zina amma mu ba a tsoro mu taba da zina wani ce mu zina mu cike mu da sai mun lalubo da mun shi mu tsaya mu ba ba ba a yi kowanne ba amma ai wa maka wa ya tsora maka kai ma shi ma da yake zirba ruwan mu da zirbarsa ba abin da ya dace da nemo nemo zirbarsa da yake da sama wannan abubuwa da muke bin al'aurarsa muna bi ne don yi wa ilimi gata saboda wannan abin da muke farko kifaya dole a samu wanda za su tsaya su na'am gaskiya ne da shi ba to ai shi ma kaman yana so ya kakaba wa wani laifi ne da shi ba shi da wannan laifin dan to fitowa a yi bayani wa ma kuma ai shi ne ma na to ka gani amma wanda wanda suka zo su aka ce ai aka yi wani zance ko a gidajen rediyo aka yi wasu zantuka na harkar iska ɗanɗano sha'anin ɗanɗano da waye ai da sai mu je mu ce mu je mu bincika mu gani wannan mutumin kaza kaza kaza ba ruwan mu da wannan ba ruwan mu ba ba ba rayuwar mu ba sha'anin akwai wanda suka zo suka fallasawa da shauran abubuwa amma ba ba ruwan mu ba nayin mu bane ba ba harkan tsakanin zunubi in zunubi mutum yake tsakanin da Allah wani abu na aiki ke tsakanin da Allah mu ba za mu shiga wannan ba za mu yawa to da haka ah, shehu tijjani rudin wannan ba ya ka ba mu wani tahaddi ba wani wahala ka kazanci wani wani wahalar da mu za ne ko da aka ce kaza kaza kaga ga shehu tijjani shi ya faɗa kakka jira kowa ya faɗa shi ya faɗa shi mai zunubi daga yau kuma kun wani tsinan ne da Allah ya tsine wa ya ƙara zuwa ya ce ai mu asumi amma baya laifi ka domin san tsinan ne ne Allah ya tsine masa saboda me kage ne wa kamar network din kamar na network ɗin malam naka ne ke rawa ne ko na ne ok to ban sani ba ko mu ni dai ina jin ka amma ko yana maimaita wannan muryanka yana ɗan kakkatsewa ne Oke, yana kakkatsewa eh ɗazu ba Shi ba ma da qua đã là a yi haƙuri kun ji dai yadda abubuwa suke tafiya da shi kuma network ya tafi na malam barasi malam gashi ya ƙara dawowa za mu yawa alhamdulillah yanzu insha Allah ashe ashe ni karatun ma ashe da da airtel ke yi mai da shi abin da yawwa to shi sa ke wallahi sai yawwa yanzu ana ji na ana saurara a karmakalla alhamdulillah to yanzu za mu koma ga bangaren bayirin bayan na bangaren jama'irin na gidan da aka saka bidiyo yawa bidiyo bawan bari mu ga kan bidiyo ambawan za a da sakan sha bakwai sakan goma sha bakwai eh shina yi natsuwar zuci liman fahima ga wanda ya fahimta wata dabbar kuma ya tintinci li'anna ma'asira hadha shaifi, domin haƙiƙa abubuwan da aka samu na wannan shehi na tasiri radiyallahu anhu Allah ya kara masa yauwa to a nan kalmar ma'asin ce masara ta dan ma fassara kuskuren luga ne ke kuskuren luga ne kaga ma'asin ai ba ba jam'i ne na azar ko na'am da haka shi kuma an ce ma'asir mutum. wato ana nufin wato al'afal alhadida wasu ayyukansa ne wanda ya na abin yabo haka na fahimci su ne haka ba tasiri ba da haka fassarawa da tasiri wannan ba karamin eh, kuskure ba ne ba yauwa sau da aka ya gyara sai ne wannan da ah, bidiyo na biyu ba za mu ga shi kuma na biyu Munci biyu ne da saka arba'in Munci biyu yawa eh da saka arba'in ba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 bilisanil ibtiqari da harshen nan na neman biyan bukata da nuna talauci ka ce Allahumma arham ubaidaka da'ifa Allah ka kan karamin bawan nan naka mai rauni wa in kana alal juri wata dafifi ko da ya kasance akan zalunci kuma ya kasance akan tauyewa Ah, ban sani ba ko wajen ka ne take dan kuwa ga ah, ko eh nan wani dan sauti yana dan ba amma dai idan masu kuɗi suna jin an yi magana ana ji da ba to a nan wani abu ne ba wani dogon ba wani dogon abu za ba illa dai Allah wani da rashin tsoron Allah na wannan bawan Allah wannan bawan Allah baya tsoron Allah baya tsoron Allah kuma ina ji masa ina ji masa gabansa da Allah saboda kiyayyarsa da mutanen Allah tana sawa ya rufe gidansa dole ne ya magana yadda zai yadda za a yi a gabacinsu da kuma yana ƙara mana imani da su yana sa muna ƙara yadda da su yanzu a duba wannan wurin zai ji abin da aka ce fa inna man tashabbasa bi azyani wanda ya riko da kira dukkan su balagal ma'amuna zai isa wurinsa zai cika wai sai ka zo dan tsarin tsabar rashin adalci wai sai ka ce wai an ce wanda ya rike kera su zai sa inda yake rufe wai sai ta alaƙar da abu wai mai sa ba a ce annabi ba sallallahu alaihi wasallam ka gane shikenan ina ina matsayin malamai a musulunci da nake abun malamai ake koyan ake koyan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yau in ce duk wanda bai yi riko da malamai ba sai na ce yau duk wanda bai yi riko da malamai a yau ba to zai taɓe zai yi asara musamman ce wanda bai yi riko da malamai na Allah ba a yau zai iya wada cikin hadari zai iya wani ba lafiya yanzu da na faɗi wannan magana sai kawai ka lokacin a wanda ya rubu da annabi sallallahu alaihi wasallam ai kishiyar ai ba kishiya da kishiya ba ne. ba kishiya ba ne ka gani fahimta ba kishiya da kishiya ba ne ruko da malamai na Allah aka ce malami na Allah shine wanda zai nuna maka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai nuna maka bin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yawa koyi da shi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba wani abu zai koya maka nasa ba da aka faɗa haka barkati inda sharri yake wa kana bi ma yuqadiban usuli wato abinda mutum yake fata in yi riko da su zai zamo ya kusa da saduwa da wanda abu ne kamar da da su aiwa da hibba aidi al-tarati kai masoyi da shimfiɗa hannayen kankan da kai inda rikirihin. lokacin da ka ji wani yana faɗan alhairansu yana cewa wane bawan Allah ne mai kaza mai kaza yana faɗan mahasin nasa da annabi sai ce uzkuru mahasina mautakum ku faɗi kyawawan mutum kyakkyawan ɗabi'u yayin da ka ji wani yana ambatan su da nagartar su da waye ya eh, ce to ka ji haka shimfiɗa hannunka wa in mutazallilan inda bi kuma ka tsaya kana kankan da kai a kofar su nan ka tsaya kana mai kankan da kai a kofar su ba kana mai kankan da kai gare su a'a a kofar su bari ka ci shi sai ya alakanta abin cewar wai su a roƙa a ɗan wai a daga hannu a roƙe su ya ɗauko wata tamka tamka da ya su ne yake so ya alakanta abin da gun amma sai Allah ya tozarta shi Allah ya kunyata shi a gurin sai Allah ya ce wa kulbil sani dukki ɗari ka faɗa da harshen kankan da kai bukatuwa ka ce Allahumma arham ubaida ka ba ba ka ce shehu tijani kan bawon ka ba ba ka ce show ba ka ce kaza a gun wannan bayan ce ka kira Allah kaga kenan wancan duk maganar da kake kake ta fassara kake ta hamuki kake ta waye wannan kana fassarar ka ne wa kanka rabi fassarar da kai ita kake wa raddi ba maganar da shi wa alaran kake idan shehu tijjani ake roƙo idan da yakin da ka ɗauko ana so a nuna maka roƙon shehu tijjani ko roƙon wali ko roƙon ana zuwa gun sai a ce roƙon sai ka ce ya sheka da tijjani yarham kuma idan ka zaif ce wa kul allahumma ya Allah irham kuma idan ka ba, ka ci kan bawan kararrauna wa in kana alal jauri wa tadbib koda yana kan zalunci da tauyewa abin da aka faɗa kenan Allah aka ce a kira hannu da aka ce a shimfiɗa ba a yi shimfiɗa hannu a rubuce amma saboda kowani amma saboda zalunci ya zo ya jujjuya duk da ita wannan matsala ta istigasa muna nan akan istigasa jaki za a cikin shari'ar musulunci akwai istigasa da take zama kabirci akwai wanda jaki za a cikin musulunci da nasoshi na alkurani da hadi har ibnu taymiyya ya yi irin waɗannan misali istigasa mutumin da zai ya kira shi tijari ko ya kira wani bayan Allah yana kwanye ke taimake shi ya ta masa ɗauki kuma ya kudirce ɗaukin nan shi tijari ne zai masa ba Allah ba shi shehu tijjani wasu da in ya ɗauki can shehu tijjani ba wasu da ba ne a shi ne zai mai abin ya yi mai rashin lafiya ko ba shi arziki ko ya kudurce a ransa shehu tijjani ne zai mai ba Allah ba wannan kafin ne. Amma tunda yana ganin shehu tijjani yauwa wa istilaliya ta shi. Mm. yawwa wannan kafiri ne ba kuma ɗaya cikin su ba yadda ya saba da haka amma ka kirawo wani wali ya shige ma gaba wannan kan muna nan muna yi ya shige mana gaba gurin Allah muna nan muna yi mun yadda masu alfarma ne a gurin Allah in sun sa baki Allah ya yi muna yi kuma Allah ya mana kuma za mu ci gaba da yi ko a lahira ba sai mun yi Ko a ko a gaban Allah ma sai mun yi istigaza ga Allah ba za mu ji masa ba kun annabi na sai annabin ma ba za mu je kai tsaye ba saboda girman sa sai mun biyo mata takala to istigasa daga nan har yau mata tafi ne muna nan muna yin ba aiki yawwa hadisin shafa'a istaga su bi istaga su don haka wannan shine abin da za mu faɗa a wannan bidiya dan Allah kunya ta ka ya tozar ta ga kuma ga shi ya tona maka gasa da kuma amfani hadisi hadisin na'am zai yi rubin a ne hadisi kalmar listigasa da ita aka amfani istigasu bi istigasu bi adama istigasu da haka aka kalmar saboda haka istigasa mu daga nan har yau kuma na nan muna yin yawa sai dai dama akwai wanda mun san su ba sa neman taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna kuma Allah ya hana su in kai ma kana ciki kai ma Allah ya hana ka in yana ciki shi wannan rabin din shi ma yana cikin tsarin da ta jaki shi ma muna roƙon Allah ya hana shi kuma Allah ya ba mu taimakon annabi muna so Allah ya hana shi muna nema wannan sai mu tafi na na uku wani wani abu da ake cewa ga haba idan matar sarki na da ido da ta ganshi shi shi kuma wannan hadisin al-munkasiratu bi min umm aka zagi aka zagi su baye aka zagi su baye Allah ba sarki yawon shi ne minti biyu da saka talatin da talatin da minti biyu da saka jawahir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 ka sa Ah, to, ‘yan uwa, kun ji wannan abin da shi wannan dan siyasa ya faɗa? Wannan dan siyasa, yana so dai bi haƙƙin au bi baɗilin. dole sai ya bata tijjanawa da shehu tijjani da shehu alarabi kan wannan hadisin ana indal munkasirati qulubuhum min ajali wato da ido da menene a wata sarki da da ido da ta gani wannan hadisin ibn al-qayyim ya riga shi ya riga al-harazimi kawo shi Eh, ibn al-qayyim ba ya kawo shi sai madarijus salikina kawai dai ba a karatu ne da ana karatu da da an gani madarijus salikina na ibn al-qayyim aga an gama cewa wa sharuhun su biya tun kaduwa da muqaddau mutasibiyar biyu ma yadda u ala razumi ya ka hadisin ƙarya kaza kaza kaza kaza kaza wal iyazu billahi ana ta sharri malam ana ta sharri wannan magana idan aka duba jawahir ma'ani din bari mu buɗe don mutane su fahimta dalla dalla sannan sai mu buɗe ba madarijus saliki na ɗin shi ma har a jawahir ma'ani har ta hariji an yi wa an yi wa magana amma da ya zo sai ya rufe ido saboda dai a ji haushin 'yan tijjaniya na hadda cewa wai shehu razumi ya ce shehu tijjani ya ce shehu tijjani ya ce annabi ya ce shi razumi bai faɗa ka ba wato gashi nan abin da aka ce faɗaɗi ƙala ta'ala ala lisanin rasulihi sallallahu alaihi wasallam ana indal munkasarati qulubuhum min ajli da ya koma zai je ga rasulihi din nan da Allah ya yi magana a kansa kan harshe annabi Musa ne annabi Musa ne kuma annabi Musa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kira annabawa yana ce musu sallallahu alaihi wasallam kuma annabi Musa rasulin Allah ne wato manzo ne na Allah manzo ne na Allah wannan takarijin kuma a cikin littafin ibn al-qayyim a ciki zan fito da takarijin annabi Musa shine yayi tambaya annabi Musa alaihi salam shi ya tambaya da ya tambaya aka bashi aka bashi wannan amsa ya ce hadisi ne na ƙarya babu shi a littafin hadisi kuma saboda tukka da warwara sai ya dawo kuma ya ce akwai shi imamu ahmad ya kashi a zodu waye ya kawo shi a guri kaza waye ya kashi a guri kaza da ya gama sai ya dawo ya ce kuma isra'iliyat ne da ya tashi isra'iliyat din sai ya muzanta isra'iliyat wato ya faɗe ta da wata siga wadda irin kwata-kwata isra'iliyat din nan kawai gaba ɗaya isra'iliyat ƙarya ne wanda kuma abin da muka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zantar daga bani isra'ila babu laifi idan suka faɗi magana kan ku ƙaryata su kan ku gasgata su amma ya zo ƙarya ne duk kaza maudu'i ne waye da waye to maudu'i kafin alharazimi ya amfani da wannan hadisin ibn al qayyim babban almajirin ibn taymiya ya riga shi amfani da shi kuma shi bai faɗa abin da kai ka faɗa ba honorable bai faɗa abin da kai ka faɗa ba to ga abin da ga abin da ibn al-qayyim ya faɗa wai wannan hadisin na da ya ta wannan kace kace na can a kai sai eh, ya ta kace na ce a kai na farko ya ce hadisi ne maudu'i maudu'i na kawai shiga cewa alara yau annabi kari aka wal iyazu billah da ya faɗa haka kuma sai ya dawo ya ce bayan ya ce bai da asali babu shi a littafin hadisi wai kuma sai ya dawo yake faɗar inda yake a littafan hadisi sai ya ce wai imamu ahmad ya fidda shi a zuhudu eh, waye shi ma ya kawo ya faɗi inda ya zo ya ce kuma na ka'abul habari ne ba sai kuma ya dawo ce na ka'abul habari ne shi kuma ka'abul habari ya musulunta bayan wabata annabi sallallahu alaihi wasallam da haka isra'iliyat ke kawai yana nuna isra'iliyya kamar wai tatsuniyoyi ne yanzu mawkifin musulunci akan da ba haka ne tatsuniyoyi ne ta nake wa haddisu an bani isra'ila wala haraj aka ci? la haraj ba kwarai shine mawqifin musulunci akan isra'iliyat to sannan balle isra'iliyat din kuma da qur'ani ya karfafi maganar ko kuma hadisi ya karfafi maganar ya zargi shewa alarazimi saboda ya kawo wannan maganar kuma ka duba ka gani shi shewa alarazimi ta yi ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam da muka duba madarijus ne sai muka ga ashe annabi Musa ne rasulihi din mhm. duk annabawan ana ce musu sallallahu alaihi wa sallam dama duk annabi ne yake ce musu wa sallallahu alaihi wa sallam in ya faɗe su da muka duba madarijus ne sai muka ga ashe ala lisanin rasuli yayi ala lisanin Musa ne sallallahu alaihi wa sallam asalin Isra'ili ne Ibn al-Qayyim ya kafa hujja da shi bari ibn al-qayyim da ya kama hujja da shi sai ta yi wannan hadisin ma akwai wani hadisi na musulunci wanda yake na annabi ne wanda yake karfafa wannan ma'ana mm-hmm. ya kawo hadisin da yake karfafar wannan hadisin a guri biyu ibn al-qayyim ya kawo wannan hadisin nan ana inda suka sanatu a madarijus saliki na gashi nan gashi a guri biyu ibn al-qayyim ya kawo ya istishhadi da wannan hadisin da yake wa wannan kallon wannan wula yake wa hadisin kallon yake so ya ɓaci al'ad da kawo su wa sharruhum sufiyatun qad wada'u mutasibiyal ajra fi ma eh na ji kawo wannan wannan wannan wannan wannan dan siyasa da wato wannan shi da wasu 'yan siyasa da zan mu 'yan siyasan mu na Kano wani lokacin duk inda suke yi ko ina to shi siyasa ta mai tasiri kaza in kana kwankwasiya to kwankwasiya kake in kana gandujiya gandujiya eh. kake nan kawai kake kallo irin siyasa da ake kenan ba za ka kallo hasanar wancan ba ba za ka kallo hasanar wannan ba to shi ma saboda sabo da siyasa wannan ya sa dole shi komai kawai kuna ku baki ne to bari ka ji sai a cikin Babu wujudi a cikin madarij salikina a jizi na mujalladi na biyu tafi na ɗari hudu da hamsin eh, arba'in da biyar wanda Maktaba Tussafa suka buga mai irin wannan wanda yake da irin nawa eh. Sau da haka a ciki ibn al-qayyim sai ya ce yana magana akan sai ya ce wa minul hadith yana daga ciki hadisin wato yana magana akan mai tuba wanda ya tuba daga zunubi ya kuskure ya tuba da kuma wanda wato shi kuma baya tuban ma'ana baya laifukan haka to wai da shi da wannan mai koma zuwa ga Allah ɗin wane ne ya fi falala yana ɗan kakkawo maganganu haka. Wanda yake kaman ya tuba ya yi sabo ya isi gifari ko ya tuba da wanda kuma shi kawai. Falala sai Yau, da wanda shi kuma yana karewa yana da matsayi na cewar wanda Allah ya kare shi ba bai cika hada cikin irin wannan ba to sai yake ta faɗar falalar irin laifin Ma tuba in an yi laifi a tuba kaza kaza kaza kaza da ya sai yake magana akan raunanan mutane wanda suke raunana marasa shi waye waye da shauransu sai ce sai ya kawo hadisi ya ce wa minuhul hadisi a shafi na ɗari biyar da arba'in da biyar ya ce yana daga cikin hadisin annabi da ya ce ana inda zanne abdibi ina nan mhm. inda bawa na ya zace ni sai ce wa minu yana daga cikin abin da za mu kafa hujja da shi a wannan matsalar za mu kawo shi a nan al'asarul isra'ili asar na isra'ili mhm. wannan asarul isra'ilin anna Musa kala annan Musa ya ce, ya rabbi, ya Ubangiji, aina a duka wai ina neman ka ina zan same ka ne. Ƙala, sai ce, inda munkasirati qulubuhum min ajli min ajali. Za ka same ni gun wanda zukatansu suka karaya saboda ni. Ka gane? Na gane. To, mm-hmm. wana inda za ka samu Allah gun waɗanda zuciyarsu ta karaya ta ko ta take nadama take abu ko saboda mutum ya yi laifuffuka ya yi abubuwa ya yi menene sai zama da ya karaya ya karaya gaba ɗaya saboda tsoron Allah tabaraka ma'asiyar turikin zillan kenan yawwa da shi yake faɗa a ruwan adam sai Allah ya ce da annabi Musa ina gurin irin wannan bayin na'am sai ya ce wa minwul hadithu sahihu inna Allah oh. ta'ala ya kuli yawmal qiyamati daga ci akwai hadisi ingantacce wanda Allah ke faɗa ranar kyawa abdi istadamtu ka falam tu dimni kala ya rabbi bauɗi muku ka anta rabbul alamin kala istadam istadamaka abdi fulan falam tu dimu aw bawalau adhamtu law wajadta zalika indi indi kaga yana kawo inda za a samu Allah gurin almunkar qulubuhum ne sunan min ajalillahi wanda ah. zukatan kare saboda Allah har Allah yana cewa in ana neman sa a je gurin su kaga hadisin shi asarun Isra'ilin yana da hadisi ingantacce wanda ya karfafe shi Ibn al-Qayyim kuma shine ya kawo Gu biyu Ibn al yana kawo wannan wannan Isra'ili din kuma annabi Musa ne amma wannan wannan wannan wannan rabin din ya zo ka zo ka zo to mutu ne an yi wa kaza kaza cewa to ka fara tuhuman wannan shi ya fara kawo shi in ma mun dauke waɗancan da ka kawo shi a shi a Imam Ahmad bin Hanbal din in ma mun dauke su to ga eh. gida akwai a gida abin da nake so in tambaya malam ko nake so na ƙara fahimta ni da masu saurara shine shi dama a cikin jawahir shi dama a cikin jawahirul ma'ani da shehu ali da harazimi barada ya kawo hadisin ko ya kawo maganar hmm. da ya ce da ya kawo hadisin ya ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ne ko kuma ya ce abin da ya ce sa yi ga shi na ai alal yawwa faƙad ƙala ta'ala ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam to shi sai ya ce ainihin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to da muka kowa madarijin saliki ne sai muka gane ashe annabi Musa ake nufi. Saboda haka ita wannan rasulihi ɗin da aka faɗa a cikin jawahirul ma'ani hmm. ta koma kan annabi Musa ne tunda dama ai ba cewa ai annabi Muhammadu sallallahu na fahimta rasulu ne kuma annan Musa rasulullahi gashi nan kuma a madarin rasulullahi ne kuma kaga dama ya inganta a ce sallallahu alaihi wasallam za a ce sosai kuwa sosai kuwa haka yake gashi nan a hadisai da ya sali nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana annaba sai a ce sai ce sallallahu alaihi wasallam haka yake faɗa musu to shi ya zata menene na gane wannan karatun wane ne dinsa ya kama ko tarkonsa ya kama me ake cewa to bai kama ba honorable da shawara yauwa bai kama ba to sai wannan na na hudu na wannan sai na hudu kenan na hudu na san bai da yawa ba zai fi 'yan sakanni ba duk hasken mu yana wani wonin na hudu ba zai fi ɗan sakanni ba yau wada na hudu minti ɗari da ishirin da ɗaya minti ɗaya da saka ishirin da ɗaya minti ɗaya da saka na hudu minti ɗaya da saka ishirin da ɗaya Bismillah. To, mun rasa sai di Malam Ibrahim. Sai an ɗan yi hakuri? Eh, insha Allah al'auran za su aru? Network ɗin zai ɗan Insha Allah. za mu saka wannan wato shi idan muka saka shi akwai wani ta'alili da muke so mu ɗanyi a kai wanda yake gwada rashin adalcin shi wannan honorable nan ah, yadda yake fassara maganganu na shiwala razumi da san ransa eh yake fassarawa da san rai ba don komai ba kawai sai don ya baɗanta shi a idan musulmi wanda kuma wannan muna ta faɗa muna da maimaitawa zai yi zai gama eh zai yi zai gama insha Allah tabaraka wa ta'ala ah, wannan zamanin zamanin na shi tijjani ne sai hakuri mm, sai hakuri haka Allah ya yin Allah ba wai yin mutum bane haka an yi duka wanda suka zo a kwanan nan suka yi yaƙi da wannan al'amari duka Allah ta baraka wata ala ya turo mala'iku mutuwa duk suka tafi da yawwa sai to a sa mana na na na hudu mai minti ɗaya da sakan ishirin da ɗaya Assalamu alaikum. Alaikum salam, sai di ina jin ka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, ina jin ka. A sa na na hudu. Yawwa. Ɗaya da sakan ya ƙi dawo ne ok bidiyoyin ko mu kunna a nan to eh sun ƙi sun ƙi su dawo yadda ya kamata wallahi ok da sau da minti biyu ko a minti ɗaya da sakan ishirin da ɗaya eh na gan shi da idan nan na kulawarsa wa arju min kuma ina sa rai daga Allah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 kana mute abin da nake so in ce a nan shine yan uwa a can ya gama cewa ai shi wa razumi ya ce a roƙi waliyai a nemi taimakon waliyai a fake da waliyai kaga kenan kai ka fahimci haka shi ba haka yake nufi ba kai ne ka fassara masa a haka nan gashi da kanka ka zo mara tsoron Allah ga shi ka zo da kanka kana karanta shi wa Allah razumi yana cewa a gurin Allah kadai ake fakewa a gurin Allah ake bukatuwa daga dukkan halitta ka karanta walam aktub minhu harfan illa da ba'da na nabawiyya ban rubuta wani harafi ba a cikin wannan littafi sai da na fara yin istikhara sannan wallajai ilallahi sai da bayan na yi istikara kuma da lajai ilallai, bayan na ko kuma ka ce wallajau ilallai da kuma fakewa zuwa ga Allah wa libtiqaru ilaihi da bukatuwa zuwa gare shi min kullil bariyati daga dukkan talibai ya zamana Allah na sa a gaba tabaraka wa ta'ala gare shi na fake gare shi nake kaga san fassara fakewa da ruko da girazun bayan Allah da waye da waye kaga yadda ka fassara kenan ba haka yake nufi ba kamar yadda kake cewa wai bagana ibnu taymiya a fassara ta da wai wai sai an ka aiwa ibnu taymiya fassara a haɗo maganganunsa sannan a musu fassara to me yasa ba ka haka a jawahirul ma'ani me yasa ba ka yin haka a jawahirul ma'ani sai dai duk inda ka zo ba za ka tattara maganganun guri guda sannan ka kai hukunci ba sai a'a kawai sai kake yin sauri kai garaje ka kabarta yan ka kabarta shehu ala razimi saboda kiyayyar da kake musu amma kuma ibnu taymiya an zo ana magana kana cewa ba zai yiwu ba dole sai an tattaro maganganunsa sannan za a yi masa hukunci amma wani kuma ba shi ba kana so kai masa fassara ta saboda zalunci saboda zalunci gashi nan cewa wa yana cewa a gun Allah nake bukatuwa gurinsa nake fakewa daga dukkan halitta ba na bukatar komai a gurin halitta ba na fakewa da kowa a halitta da Allah nake fakewa amma ka ga kenan waccan fasarar da kai ka zalunce shi wancan hukuncin da ka yanke masa a can gurin ka zalunce shi da ka zo nan zaka gane cewar aƙidarsa shi ma ba a neman komai gurin kowa sai gun Allah so da haka can yadda ka fassara ka san me yake nufi ba ne. sai ka fassara da yadda ranka yake so kuma kai wa kanka rabi. to sai buka Allah ya isan maka Allah ya ishe ka kai da shi Yau wadan abin da za ka yi ya riga ya rasu ya riga ya wa za ka je ka tsaya gaban Allah duk ka kare waɗannan abubuwan da kake yi so da haka wannan shine eh, ta'alikin da zan yi a wannan to sai kuma bidiyo na ƙarshe network ɗin sai dimal ibrahim yana yana mana matsala kuɗin mana haƙuri da ke yau muka fara da shi dole za a ɗan sami da wasu abubuwa insha Allah komai za a gyaggyara su a hankali so da haka bidiyo na na biyar ko kuna mana zan yi ta nan saboda lokaci kuma wannan ce da kuma abin da ake faɗa kuma alƙawmu cewa su ma'abuta Allah ko waɗanda suke zaune a majalisun zikiri ma'ana zikiri kamar yadda muka sani karatun Alƙur'ani da ilmi da sauransu kamar yadda malamai suka fassara wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne a hadisi yace inna lillahi malaikatan sayyahin yajtamisuna ila dhikri Allah yana da mala'iku masu shawari a duniya suna ne wa ma yuqalu yace da kuma abin da ake yi a qawmi sun ce abin cewa su ma'abuta Allah ko waɗanda suke zaune a majalisun zikiri ma'ana zikiri kamar yadda muka sani karatun alkur'ani da ilimi da sauransu kamar yadda malamai suka fassara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 sai ya ɗarshi arzikinsu. To, wannan mutumin makaryaci ne mahaɗinci martin amana kuma yau malamai ƙarya ya ce tun malamai abinda suka ce zikiri a nan shine ilimi neman majalisun wa'azi da waye wannan yana fito muku da nufa ƙasa kun san munafukai suna kin zikirin Allah la ilaha illallah ah, innahum idza qila kafirai innahum idza qila la ilaha illallah yastakbirun eh, sannan ah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'un wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila munafukai ba sa zikiri sai kaɗan amma inda ka ga muminai suna zikiri da yawa ya allazina amanu zkurullaha zikran kathira makareci yawa annabi ƙarya sallallahu alaihi wasallam wani iyazu billah Allah tsare mu wai wai wai majalisar zikira nan da ake nufi wai wai wai wannan ake nufi wai majalisin ilimi to abin sha'awa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin sai da ya faɗi wani irin zikiri ake magana a hadisin sai da ya faɗi wani irin zikiri ne wanda kake kin ni dai la ilaha illallah da kake ki mu kuma muke santa yadda muke san la ilaha illallah ko kuma kuke kin la ilaha illallah to ita din sai dai sai dai ka mutu hadisin yan uwa riwayoyi ne akwai riwayan bukhari akwai riwayan muslim kowace ba wadda bata faɗi zikiri ba ga ta muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah yana da mala'iku masu kewayawa mafifita masu daraja yabtaguna majalisar zikiri suna neman gurin da aka taru ake ammatan Allah fa waje wajadu majalisan fi zikrun in suka samu wata majalisa da ake zikiri ka a duma ma'ahum sai su zauna da masu zikirin wa haffa ba'duhum ba'dan shashin su ya kewaye shashi da'ira dai da muke ta zikiri bi ajin hatihim da fukafukan su hatta da umma bai nawa bai na sama'i duniya sai mala'ikun nan sun cika tsakanin su da tsakanin saman duniya fa ta farraku idan suka watsi masu zikirin araju sai su hau sama sai su hau ila sama'i su hau sama Eh, wasu ila sama'i su hau sama kala sai ce fa yas'aluhumullahu sai Allah ya tambaye su wa huwa alamu Allah shine masani yace min aina jitum daga ina suka kuka zo fa kula sai sai ji ina min inda ibadin laka fil ardi mun zo daga wajen wasu bayinka a ƙasa bari ku ji zikirin da suke inji ji mala'iku ka suna subhanallah wa ka suna Allahu wai wa hannu ka suna la ilaha illallah amma makaryacin nan maha'inci munafiki makiyin zikiri sai sa na ce masa munafiki saboda makiyin zikiri ne kuma yau annabi ƙarya kuma yau malaman musulunci ƙarya ce duk malaman musulunci sun ce wa'azi ake nubi da karatun qur'ani nan kuma ga annabin sallallahu alaihi wasallam a hadisi shi ya faɗi nau'in zikirin da ake magana cewar subhanallahi da Allahu akbar da la ilaha illallah da alhamdulillah da kuma roƙon Allah wannan suka zauna suke yi shine zikirin da suke amma ya dage ilimi saboda yana kin kada ya ce zikiri a ce ai ga wasu suna suna zikiri sai ce duk malaman musulunci saboda rashin kunya da rashin tsoron Allah da kiyayyarsa ga zikiri da masu zikiri to dawa munafukai suka su kenan kin zikiri kai sufa su kenan kin la ilaha illallah da masu la ilaha illallah so da aka shi ne fito da sa. ga hadisi manzo Allah ya bayyana wani irin zikiri ne ake yi ka zo kana wai za ka yi fassara wata annabi ne ya fassara ka irin zikirin da ake nufi Ba kai ba za ce wai karatu ake nufi makareci kawai mara tsoron Allah kowa ya je ya duba hadisa hadisai ne ga sunan ɗaya na Buhari ɗaya na Musulun. ina ga buhari dubu biyu da ɗari da da bakwai yawwa haka haka na buhari yake ina ga na musulun shi kuma dubu biyu da ɗari biyu da eh kai na buhari dubu biyu da ɗari biyu da sittin da bakwai haka yake ashe a cikin mirkat ya kawo shi a nan na ɗauko mirkatul mafatih kenan to hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da sittin da bakwai kuma a ƙasan sai kawo na musulun to da haka ba maganar wa'azi ake ba ba maganar maganar ambatan Allah ake la ilaha illallah maganar ta ake ana ita ce an karo ana yi mala suke zuwa su kewaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam so da haka wannan shine karshen wannan eh, tattaunawa tamu so da haka masu waya za su yi mana afuwa ina ga ba mu sani ba ko mutum ɗaya ko biyu saboda kaman caji na ya ɗanyi kasa na sola da na wayar ma ita kanta amma inda layin hannun saka ko masu da wanda za wato network network din ne ya ki ya tsaya min a kan kallon eh wallahi ya dan yi matsala a hankali zai yi za a gano za a gano yadda zai yi tsaya din sosai wallahi network din ya ke tsaya mun gashi nan masu sauraro idan da mai kira kira ya kira iyaka wasa kawai gashi nan yauwa kiran whatsapp ba sai a sa do not disturb na whatsapp kuma idan mutum zai magana ya yi abin da mutum ya kama mutum uku kawai ya dauka yauwa to idan insha Allah na ga network din na ma har yanzu rawa yake amma dai in an kira mutum uku ne kadai gashi lambar sabuwa ne ba waccan ba ce eh, ba wasu suna da ita kawai daga sun tashi za su kira eh, haka ne ita ma wannan din sai an saba wannan mantawa aka yi ba a sa ta tun irin ya rage kwata din nan inda network din bi wallahi bai ba da haɗin kai ba. To ai network sun ne yake ba ya ke tsaya ma ya bari ma a abin nan ba. Amma sati mai zuwa Allah ya kai mu sai a sa ta daga ko da an aka yi awa ɗaya haka sai. Eh tun da wasu. Hmm. To gashi dai yanzu ba mu ji kira ba. Na'am. ban sani ba ko an yi join ɗinsa da tiktok din nan ma eh gaskiya a dai tiktok ni ban gani ba ba gani ba ko saboda kaga tiktok din yawa ga wani mai kira na Assalamu wa salamu wannan waye zai zai kuma zai kuma abun nan video call wa alaikum salam wa rahmatullah Alhamdulillah sunan ka daga ina kake a suna? Network ko? Salamu alaikum. Yawa malam ina ji. Muna sauraron ka. Ya sunan sunanka? Yawa sunana. Awal daga Lagos. yake mun ya iya bari a yi magana shi ma network ɗin shi bai da kyau ji'na min ibadin ibadillaka fil ard ina ganin yan uwa su mana musamaha zuwa wani satin tunda wannan dan sauye-sauyen da aka samu dole a dan fuskanci dan challenges kafin a kai ga gyaggyara insha Allah. Wa'inda suke kira na direct su daina kira na wannan lambar da na ajiye ita ce lambar da za a kira ni ko WhatsApp kawai za a kira a daina kira na a ɗaya lambar kuna katse mana program to ba to ko ko a sa a do not disturb kaga datan ka ba zai mutu ba yawa wallahi gashi sai katse ake assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ina kira ne daga adama jihar adama to barka da zuwa malam dan adama ya sunanka sunana muhammad ibrahim Malam Muhammad Ibrahim. Malam yana jin ka kana da wani tambaya ne ko ba ba wani tambaya ina taya malam farin ciki muna jin daɗin karatun sosai sosai. To alhamdulillah. Allah saka Allah saka Allah saka. Allahumma amin malam yana jin ka. Bi jayi Rasulullahi. Mun gode mun gode mun gode mun gode sosai. Ina fatan malam yana ji. Sosai ina ji. Alhamdulillah. Na ji Muhammad Ibrahim daga Adama ba. Gashi dai duk wanda zai kira ya kira wasu a daina kira na direct. A daina kira na direct ta wannan lambar ana katse mana program din yanzu. Network din dawa da yaya aka samu ya danyi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Barka da waraka. Suna daga na ke kira. Daga Maiduguri. Na'am, a ɗan daga murya ba a ji sosai. Oh, kana magana da Usman. To Malam Usman daga Maiduguri. Ina fatan Malam yana jin Malam Usman daga Maiduguri. Eh, ina ina ji. No. Ina ji. Ana sauraron ka. Yawwa wato nan ne bi karatu na saurari karatu kuma jiya ma ah, ana saurari. To barakallah da kankuwa. karatu karatu ka saurari karatu kuma jiya ma ka saurari karatu duka eh, jiya ma na saurari na malam da ba ok ok to yanzu kana da tambaya a cikin karatun malam ne ko kana da wani abin cewa eh, ni wata tsokaci ne kawai zan yi a kai to tsokaci a kan me kamar kamar yawwa kaga yanzu bare gangarin da malam launi to shi wani lawan ya tashi sati mai zuwa shi ma zai dora a inda ya tsaya to ni abin da na gani jiya ko wani mutumin kuɗi da ya shigo ana karatu ni ya burge wajen da bai yadda da shi ba ya zo ya sa littafi an bi karatu an bi ɗaya bayan ɗaya eh wani waje an samu wani waje an samu daidaito na goyi ba samu daidaito ba to me zai hana shi a bas malam abbas ta dauki ya yi kokari malam lawan yana yi ya fito ya tinkare shi su tattauna eh. a yi abin ɗaya bayan ɗaya don nan shi ya zo ya zanna shi ma ya zo ya zanna to wannan abin duk ba wani abin da zai haifar kawai da haka za a ta karatu kuma shi karatun nan ba daina shi zai yi ba tunda da ya riga da ya fara shi to sha Allah na san ba yadda zai shi ne talikin ka shi ne kawai shi ne to malam ya ji ka zai baka amsa assalamu alaikum malam ka ji wannan ai bayanan da yayi na ji na ji to shi me zai hana lawan din ya zo nan mu ya dinga kira shi ma muna yin karatun na da yake na biyu kuma ai karewa lawan ni ba wai Ya ji kaman ba na ji ai ba a ji na ba a ji ana ji yanzu malam ya ji tafi barka malam ka ji wannan ai bayanan da yi yawa to mutane suna ji na abinda na ce na farko shi lawan din mai hana ya ya zo nan muna karatun shi ba na farko din abu na biyu ba a ji ba muryar ta yi ƙasa eh a suna ji a wannan ana ji a wata ana ji ina ga kai ne baka ji Ok, to daga ni ne kenan daga wajen ka ne amma waje ana ji sosai abu na biyu shi ne ni ne idan kira ya shigo an daga shi kenan a kirmakala wannan shi ne na ƙarshe in ya shigo to abu na biyu shi ne ba ni ba wai batun wai yana son na ji wayar da aka yi jiya da suka yi da wani ɗan uwa na ji wannan runtan ya kiya bashi magana yana runto yana tsoro wannan runtan kake so in je a dinga yi da ni shi ya isa abin da nake cewa idan ya haifu in ya haifu a Kano yake a Kano nake na ba shi dama ya saka guri ya saka lokaci a zo a zauna daga karatun nan zuwa yanzu ina da kalubalen sa ya yi ɗari ya zo ya kare a zo ai gaba da gaba ya zo da yan midiya zo da yan midiya mu zo a haɗu a yi mukabala ni mukabala na gayyata ta face to face kuma ku kuma na nesa a samu ku a social media ku bi ya zo ya zauna waɗannan abubuwan bujira masa su ƙarerayin da yake da abubuwan da bai fahimta ba da batun kashifi da batun gaibu da batun cewa su ba su cewa mutum ɗan aljanna da waye irin wannan ya zo mu zo mu bujira mu zo ya kakkare wannan maganganun gaba da gaba nake cewa a zo a yi ba wai ka ka a bayan ka ɓuya a bayan mai riƙe karatu yana wani zubin kwaɗu ku uku akan mutum ɗaya wannan yana yi wannan yana akan layi za a daga za a yi ma magana yawwa akan ku zo kwaɗa akan mutum ɗaya wannan yana tarbo mai lawan yana yi kai mai riƙe karatun host host kenan kai ma kana yi shi ma yana yi a'a Mukabala za a yi nitsatsiya inda na ɗauko zan karanta kai shiru in karanta amma babu wani abu da za a ɗauko za a karanta lawan ya shiru ya dinga tsoro maka baki kenan ya hana ka yin abin da zaka zo da ya fuskanci zaka kure shi yana kwana kwana yana tanakudu jahili kawai ya fito ya fito ai mukabala ba wai wai wai abin nan ba in in haka zai yi kuma to mu ba ya yi mu wani wanda suke fahimta ɗalibai suna fahimta ne mun sani ai da bayan wanda suke fahimta suna fahimta wanda kuma suke yan tasubanci mu ko na mu dai wannan namu ne ko biye mu sai mun karba wannan ko ba namu bane ko mai ba mike bane wannan ma ya zami da su da ba dan su muka fito ba wannan nayi dan masu budaddiyar ido masu budaddan tunani wanda suke neman ida gaskiya take su karba dan su muka fito na sai dai a dau a wannan yau gaskiya ne to gashi dai har yanzu ban ga wani mai kiran ya kara eh ai sai mu tsaya haka ina ga ah, tun da ba wani mai kiran addu'a za a yi kawai malam to caji na yana dab da karewa ne yanzu dai ba wani kira da ya ƙara shigowa to ai sai mu yi addu'a saboda zuwa wani satin insha Allah an ƙara training an ƙara da mana zan eh, mu yi fatiha da salatul fatiha sallallahu alaihi wasallam سبحان ربك رب amma عما المقاول على المسلمين الحمد لله رب العالمين لا. ان شاء الله الله يعيننا منا السلام عليكم